أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da hakikanin hasada da kuma irin haɗarin da yake ɗauke da shi wanda ya shahidi kun mutane da ma al'umma gaba ɗaya da irin matsalan da zai iya kawo ma mutum musulmi a cikin rayuwarsa na duniya da ma rayuwarsa na lahira da fatan allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin darussan da suka gabata insha allah yau darasin da zamu bayani a kansa ya shahi hasada a mahanga na alkur'ani mai girma da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da 'ya'yan annabi Adam alaihi salam inda yake umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zamanto ya yi bayani ya ambata ma al'ummash labarin waɗannan ‘ya'ya guda biyu na annabi adam alaihissalam Allah ta'ala ke cewa watlu alaihim na abnai adam bil haqq iz fa qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al'akhar akhar qala al-aqtulannak Allah subhanahu wa ta'ala ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka karanta masu labarin ‘ya'yan Adam, watan Ƙabil da Habil da gaskiya. A lokacin da suka ƙaddamar da ƙurbani, kowanne daga cikinsu ya ba da ƙurbani, amma Allah subhanahu wata'ala ya karɓa ma ɗayansu Habil kenan, bai karɓa ma ɗayan ba, Ƙabil. A lokacin nan sai hasada ya ɗauki shi Ƙabil. yake cewa zai kashe ya rantsuwa ce zai kashe habil yake ce masa ƙala innama taƙabbalu Allahu min almuttaqin ta abin sani kawai Allah subhanahu ta'ala yana karɓa ma mutane ne wanda suke da taƙawa mutanen da suka gino da ikhlasi da tsoron Allah subhanahu ta'ala su ne lokacin da suka ƙaddamar da qurbani Allah ta'ala yake karɓa musu ba wani abu ne ba wanda zai baka matsala ko ya kawo cikas a cikin al'amarin rashin karɓuwan ƙurbaninka matsalan naka daga gare ka ne Allah ta'ala yana duban zuciyar mutum ne yana duban ikhlasinsa da tsoronsa sai zamanto ya karɓi abin da yake aiwatarwa ayyukan alkhairi ba wai al'amarin daga wasu mutane ba ne yake kenan matsalan mutum shi kan kanshi matsalan shi ne na ƙashin kansa shi yake jawo ma kansa matsala ba wai mutane ba ne suke jawo masa matsala idan mutum niyan shi ya gyaru tsoron allah shi ya kyawo to duk abin da ya gabatar allah ta'ala yana karba saboda allah ta'ala yana karba ma masu tsoronsa ne kawai wanda ba su jin tsoron allah subhanahu wa ta'ala allah bai damu da aikinsu ba yake ce masa la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka liaqtulak da zaka hida mini hannunka ma'ana da zaka kira ni ya zamanto mu yaƙe juna har ya kasance mun kashe junanmu to ni ba zan baka wannan daman ba zan karɓa maka ba to ba zan baka daman ya zamanto mun shiga cikin hada ko ja in ja har ya kasance mun zubar da jinanenmu har ya zamanto mun kashe kawo kanmu saboda me yake cewa inni a khafullah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ne bangijin halittu inni uridu an tabo a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jaza'u zalimin kenan ni ina son ya kasance ka koma da zunubinka kuma da zunubina zamanto ka koma da zunubina kuma da zunubinka sai ka kasance dalilin haka kenan daga cikin ma'abuta wuta wannan ko ne sakamakon azalumai Tundun lokacin da ka kashe wani ka yanke masa rayuwa ka shiga tsakaninsa da rayuwa to in har ya kasance babu wani alheri wanda kake ɗauke da shi wanda za a yi sakayya ma shi wannan wanda ka kashe ɗin ka raba shi da rayuwa to za a ɗauki zunubin sa ne zaman tuwon aza to wannan yana ishara zuwa ga mazalim duk lokacin da mutum ya zalunce wani ya ci haƙƙin wani Allah subhanahu wata'ala sai ya kwace wannan haƙƙin ranar tashin alkiyama za a ɗibe shi a cikin ayyukan ka kyawawa ya zamanto an bada idan ya kasance kuma baka da kyawawan ayyuka sai zamanto an ɗauki laihin wannan mutum zunuban shi zamanto an bada gwargwadon zaluncin da kai masa wannan ko kata'an in ya gwamu da ka zai sanya ka cikin ma'abuta wuta mu wannan kuma shine hidacewa da mutane azzalumai saboda haka za mu gani a cikin wannan aya ɗin mai girma kamar da nan wurin atullah makarim shirazi a cikin akhlaq fil qur'an yana bayani dangane da ɗan sharhi takaitacce dangane da wannan aya da yake cewa aya tana magana ta tahaddas an qissati ibn adama wa anna ahdahuma qad malakahu al-hasad ala al-akhar aya tana magana ne kan adam kan muka bayani ɗaya daga cikinsu hasada ya mallake shi har ya zamanto yana kokarin aiwatar da mummunan abu har ma ya aiwatar a kan uwan shi haisu adda bihi ila an a ahahu wannan shi ya kai shi ma har ya kasance ya kashe ɗan'uwanshi. shi kenan hasada nan wuri yana nuna mana alkur'ani me yake son nuna mana cikin wannan ayon da yake mana bayani yake ta manzon Allah ya karanta ma al'ummar shi saboda me saboda al'amarin hasada al'amari ne wanda yake da girman gaske yakan iya ingiza mutum ya zamanto mutum ya ji ya kashe wanda yake hasadan shi ba tare da ya damu ba wa bizalika waqa'at awwalu jarimatin awwalu jarimati qatlin al-ard ta haka ne zamanto harkon jarima harkon laihi wanda aka yi a doron wannan ƙasa shine kisan kai akan al'amarin hasada wa kanat fil haqiqa bidayatun lil jara'im al bashariyya al ukhra daga nan ne kuma dukkanin sauran miyagun ayyuka na ayan adam ya zamanto ya rika gangarowa wannan kenan mummunan sunna kenan qabil ya haddasa wadda duk wanda ya yi wani kisa nan gaba sai kasance yana samun zunubinsa kenan yana bayani dangane da al'amarin hasada irin haɗarin shi har ya kasance ya sanya ‘ya'yan adam alaihissalam ɗayansu ƙabil ya kashe habil saboda hasada da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani kan cewa faƙawwa atlahu nafsuhu qatla akhihi faƙatalahu fa asbaha min khasiri ginin zuciya shi ya sha kai kawowa ya sha taraddudi ya zartar da kisan ko kada ya zartar da shi amma sai kasance zuciyar shi wadda take umarnin mutum da mummuna sai zamanto ta ba shi wannan dama ɗin ta aza shi saboda a ta yana kenan sannu sannu ne al'amarin ya kai shatan hasadan ya ya ta mataki mataki mataki mataki har ya kai matsayin da ya kai ga natijan kan cewa kawai zai zartar da wannan kisa din kuma sai dalilin haka sai ya kasance fa asbaha min al-khasir sai ya samu kanshi ya waye gari daga cikin mutane wanda su kasance asararu kenan mutum zai iya sabbaba ma kanshi asara na duniya da na lahira sakamakon me sakamakon hasada idan yi aiki da hasada din yi imalin shi ya zartar da shi kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi tunani a cikin wannan al'amarin da hasada a mahanga na alkur'ani yana da haɗari mai girman gaske wanda har yake iya ingiza mutum ya zamanto ya yi kisa to wanda ya kashe rai kuma ba tare da haƙƙi ba a doron ƙasa to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗayansu wanda ya raya rai kuma kamar ya raya mutane ne gaba ɗaya kamar da ayata wadda take biyowa baya take magana a kan haka kenan muna ai maga kenan mahanga na alkur'ani mai girma dangane da al'amarin hasada al'amari ne mai girman gaske ba mahanga ba ne mai kyau alkur'ani ya itibarin hasada a matsayin eh, mataki wanda yake mafi muni wanda mutum zai hau sakamakon miyagun ɗabi'u sakamakon lalacewan ɗabi'u wanda zai ingiza shi zaman ya yi kisan kai dalilin haka saboda haka kenan ajal laqad asbaha min al-khasirin fi dunya wal akhirah tabbas qabil sakamakon kisan da ya yi ma habil kuma sakamakon hasadan da ya yi har ya ingiza shi zuwa ga zartar da irin wannan aiki din tabbas ya samu shayawa ya gari daga cikin waɗanda suka yi asara duniyansu da lahiransu faqad khasira akhuhu wa khasira ni'mat al-amn wal istiqrar an-nafsi wal khudu' ruhi kenan yayi asaran duniya da lahira don ya rasa ɗan uwansa ya rasa kuma ni'iman amna ni'ima na kwanciyar hankali da natsuwa ni'ima na aminci ya rasa shi ya rasa kuma natsuwa na zuciya da na ruhi sakamakon me sakamakon wannan aikin da ya zarta me yasa li'annal qatila law baqiya lahu dharratun min alwujdan fa sawfa ya'ishu azab al-wujdan bi istibrar wala yajidu ta'amal khudu war raha fi dunya saboda duk mutum da ya kisan kai ma dama yana da daidai da azzarra na wujdani wato yana ihsasin kan cewa shi mutum ne to baya da kwanciyar hankali baya da natsuwa ya dinga samun tashin hankali kenan da rudi da firgita da abin da ya kama da haka nan saboda wannan aikin da ya zartar wa kazalika haluhu fil akhirah haisu yastaqirru fi jahannama bi'sal masir haka al'amarin zai tafi da shi har ya zamanto ranar tashin alkiyama ma ya samu kanshi a cikin jahannama tur da makoman jahannama kenan anan wurin muna yin fahimci cewa lallai al'amarin hasada al'amari ne mai girman gaske kuma alkur'ani ya ɗauke shi haɗari ne mafi muni daga cikin miyagun ɗabi'u da kuma cututtuka na zuciya wanda za su iya su hallakar da ɗan adam ya zamanto ya ji ya aiwatar da kisan kai a doron ƙasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kamar yadda muka gani cikin wannan kisa ɗin ta 'ya'yan annabi adam alaihi salam kenan mutum ya hankali alkur'ani wurin yana karanta wannan manzan Allah Allah ta'ala ya ce manzan Allah ya karanta ma al'umman shi wannan labarin saboda me saboda su ɗauki darasi a cikin shi saboda su ɗauki wa'azi a cikin shi saboda su ɗauki ibra a cikinsa su ga cewa inda hasada zai iya kai mutum har ya zamanto ya kisan kai su nisance shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin